المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na lahadi ashirin da ashirin ko da daya ban dai sani ba dai ashirin ne ko ashirin ga watan zulqa'ida watan sha a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da sha tara bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da yammaci na bakwai da watan uku shekara ta dubu da ɗari tara da tasa'in da tara don ci gaba da karatun littafin kitabun tauhid wannan shi ne darasi na darasi na talatin da biyu matashiyar maganar mu da za mu tashi yau babu man ata al wal umara fi tahrimi ma ahalla Allah aw tahlili ma harramahu faqad ittaqadhum arbaba babin da yake magana kan cewa man afa al ulama wanda duk yayi wa malamai ta'a wal umara ko shugabanni wal Allah sarakuna ko wadansu yayi musu ta'a fi tahrimi ma ahallallah cikin haramta abinda Allah ya halatta aw tahlili ma harrama ko halarta abinda ya haramta faqad ittakhadhahum arbaba hakika ya rike su a matsayin rabbobi arbab jam'i ne na kalmar rabbu rabbu kuma ubangiji mai halitta to abinda ake nufi da rabbu anan abin bauta kamar ya rike abin yi wa bauta wanda duk ya yi da'a ga malamai ko sarakuna wajen halarta abin da Allah ya haramta ko haramta abin da Allah ya halarta. to a hakika ya rike su a matsayin ababen bauta ittakhadhum arbaba ya rike su a matsayin ababen bauta gini ta ala ko da kai bai amince ba ka rike wani wanda yake abin halitta ne shi a matsayin abin bauta Wani nan ko da mala'ika ne wani nan ko da annabi ne ballantana mutumin da bai kai mala'ika daraja ba ballantana mutumin da bai kai annabi daraja ba wala ya'murakum an tattakhidul mala'ikata wan nabiyina arbaba a ya'murukum bil kufri ba'da idza antum muslimun da dai Allah baya umartar ku ku riƙi mala'iku da annabawa a matsayin arbab ababen yawa bauta Allah baya umartan ku da wannan duk abin da yake bauta ne haƙƙi ne na jiki kadai sai yake aya amurukum bil kufri shin Allah ya umarci ku da kafirci ba da idan antum muslimun bayan ko kuna musulmai ma'ana yaya zai umarce ku da bautar annabi ko mala'ika yayin da ko bautar annabin nan ko mala'ikan nan ko kafirci dan da kyau wa qala ibn abbas yushiku an tanzila alaykum hijaratun min as-sama aqulu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam وتقولون قال أبو بكر وعمر عبد الله بن عباس يا أبو العباس كما بن عباس yana da Abbas ko babansa shine Abbas babban annabi sallallahu alaihi wa sallam wato kenan yana cikin ahlul Abdullahi dan Abbas yana cikin samarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya da Abbas bai shi shekaru 20 a duniya ba Abdullahi da Abbas yace yusiku an tanzila alaikum hijaratun min sama ya kusata wani dutse ya rubto muku daga sama aqulu lakum qala aqulu qala rasulullah ina cewa manzon Allah ya ce wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar ko kuma kuna cewa Abu Bakr da Umar sun ce lalle ka dan ai muku ruwan biyu su daga sama yana faɗan haka ga waɗansu mutane da suka samu saɓani da shi dangane da fayyace wanne ne cikin nau'ikan aikin haji guda uku ya fi falala shin ifradi ko kirani ko tamattu'i su waɗancan mutanen suna da ra'ayin ifradi ya fi falala abdullahi dan abbas yana da ra'ayin tamattu'i ya fi falala abin da ya kafa hujja da ke, dangane da fallar tamattu'i akan sauran aikin aikin haji hadisai cikin bukari da muslim da waninsu manzan Allah yake cewa ta san a tarihin ta manzan Allah ya yi kirani kirani ko mutum zai koro dabbarsa ta hadaya tun daga wato ainihin inda ya ɗauki harafi to annabi yake cewa law istaqbaltu min amri mastadbartu da za a dawo mun gaba baya da za a dawo mun baya ta koma gaba cikin al'amari na abin da ya shuɗe a maimaita nufi masu hadiya yace da ba zan yi hadaya da ba zan koro hadaya ta bada da Madina yace da na yi tahalli daga yin umara shikenan in yi tahalli in cire kayan cire wani sakayen gida ranar tarwiya ta ga wata in dauki ne da ake haji ya zama kenan tamattu wannan sai nuna falalan tamattu akan saura da kuma hadisin muslim da annabi ke cewa afdalul hajji al-hajj wa sadd mafificin aikin haji ne al-hajj wa sadd wato aikin hajin da aka daga murya wajen talbiya labbaik allahumma labbaik da kuma aikin hajjin da aka yanka dabba a cikinsa aka zubar da jini cikinsa shine dabbar hadaya kaga ifradi babu wannan da sauran hadisai da suke nuna fifikon tamattu iya kai ifradi shine hujjar Abdullahi da Abbas su ko abokan magana ta ba su da hujja sai cewa Abubakar ya ce Umar dan Khattab ya ce da ya kawo musu maganar annabi kisa ta kawo ta Abubakar yace yushiku an tanzila alaikum hijaratun min sama lalle ya kusata dutse ya sauko muku ya faɗo akan ku daga sama Allah ya yi fushi da ku ya yi yanci annabi ya ce ku ci da Abubakar da Umar sai dan Umar bai da falala dan Umar bai da falala ba wani mutum a cikin musulunci da zai samu falala cikin ta Abubakar da ta Umar ba daga nan har kiyama ta tashi ba za a yi wani bil ba wanda zai samu falalan Abubakar ko Umar su ne mafifita bayan annabi Allah su ne mafifita bayan annabi sallallahu alaihi wasallam tare da haka abdullahi da abin ke cewa in an bura ayyuka an kyale na annabi akwai tsoron a yi wa mutane ruwan zuwa su daga sama to ina ga idan an bi ra'ayin wanda bai kai abubakar bai kai umar ba kai bai dauki kashi daya cikin dari na fadalan abubakar ko umar ba ina matsayin mutane in sun bi ra'ayin wannan din sun kyale na annabi yanzu zai da muka kyale bayanin annabi muka bi na abubakar kila sai mutum mun bi na babban abokinsa akwai abokin da ya fi abubakar babu mun bi na sarikinsa wanda ya aura masa ƙyarsa ita ce aisha mun bi na farkon wanda ya yi imani da shi cikin maza haka idan mun bura rayuwar Umar dan Safa za mu ce mun bi na abokinsa bayan Abubakar mun bi na sarikinsa wanda ya aura masa ƙyarsa Hafsa mun bi na kaza duk suna da kallon su to amma tare da haka Abdullahi dan Abbas tunda ya fanfada daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa abin bi a duk duniya nan shine manzon Allah sai nuna bin Abubakar da jan Umar yayin da ra'ayin su ya saba wani annabi to halaka ba wai dan saboda Abubakar da Umar ba su da falala ba sai dan falalar su bata kama falalar waɗanda aka kyale magana sa aka bi su ba da haka duk wanda za a faɗi falalansa ka sallama cewa yana da falala din ka ce shehi wane yana da falala wali wane shi ma da falala malam wane shi ma da falala duk karamomin duniyar nan nashi ne ba ta kai mu'jiza ɗaya cikin mu'jizozin annabi masu tarin yawa ba ko ta a sa'ilin nan ya za a ɗora su kan cikin tsakanin da annabi idan ka ce yanzu idan ka ji magana sa kai masa rashin kunya ba kai masa daidai ba ka raina shi ne shi yasa ka kyale magana sa ka bi hadisi sai mu ce to kai ka raina annabi da haka kyale hadisin sa ka bi fatawai ka idan dai karfin hali na ce na raina shi da haka na kyale maganar shi ka na bi ta annabi matsayi matsayin cikin musulunci na fita ko yana ciki ina cikin musulunci idan kai kai karfan hali ce eh an rera annabi an maka tawaye shi me matsayin ka abu ne wanda yake kamar rana lokacin azhar a sarari yake da mutum zai fahimci abu wa qala ahmad bin hanbal imam ahlus sunna wal jamaa ke ahmad bin hanbal yace ajibtu li qaumin araful isnad wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'yi sufyan yace ina mamakin mutanen da suka gane sanadi da ingancinsa an ce haddathana fulan qala haddathana fulan qala haddathana fulan qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam har zuwa ga annabi suka bi mazajen hadisin duk sun inganta sun cika sharuɗan da ake karɓar riwaya idan idan an same su tare da haka sai ku kyale wannan hadisi li ra'ayi sufyan ya zabo ne la ra'ayi sufyan su tabi zuwa ga ra'ayin sufyan al-thawri sai sufyan ibn sa'id al-thawri sai daga cikin manyan malaman tabi'ai yana da mazhaba ta fiqh farma mazhabar malikiya ko shafi'iyya sai dai ba rubuta ba ta yaduwa bane irin yadda aka rubuta yaduwa ga mazhabobin nan guda wani in ba haka shi ma bajinin mujtahidi ne mutakallim bi fatawa wa ra'ayi yana cin gashin kansa wajen fatawa dangantake da sauran malaman mazhabobin nan guda hudu amma Allah na rubuta karbuwa ga wanda ya so aka karbi su suka karbuwa wurin jama'a shi ko bai karbu ba rashin karbuwa su bai nuna ba kan daidai yake ba haka Allah ke rubuta sura ga wanda ya so an gane ko yake cewa ina mamakin mutane dan me za su kyale hadisi bayan sun ga ya inganta su tafi zuwa ga ra'ayin Sufyan wallahu ta'ala yaqul Allah ta'ala ko yana cewa فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم fitna او يصيبهم عذاب اليم waɗanda ke saba umarnin annabi su kiyayi wata fitina ta same su ko azaba mai radadi ma'ana duk mai kyale umarnin annabi ya ji ya gani cewa umarnin annabi ne ya kyale shi ana ji masa tsoron fitina fitina shine kafirci ko shirka ko cikawa ba da imani ba aw yusibahum azabun alim ko azaba mai radadi ta same su a duniya ko a kiyama saba umarnin annabi babu dadi a cikin sa sai ka ta da imal fitna ka san me ake kira da fitna da aka yi bayanin ta nan al fitna fi shirk abinda ake nufi da fitina shine shirka لأنه إذا رد بعد قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك mai yiwa idan mutum ya mayar da wani sashi na maganar annabi idan da ba qaulihi idan ya mayar da wani sashi na maganar annabi yake karba an ya qafi kalbihi shay'un min az-zayr wani abu na halaka ya wanzu cikin zuciyarsa ya auku a cikin zuciyarsa fa ya halaka sai zo ya halaka a sanadiyar Allah ya tsare mu da haka ya jama'a wajibi ne kadaita manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da da'a yadda kasar wajibi ne kadai ta Allah da ibada da kuma wajibi ne kadai ta manzon Allah da da shi yasa kalmar shahada ta gino akan abu biyu la ilaha illallah muhammadur rasulullah da mutum zai sai ce la ilaha illallah bai ce muhammadur rasulullah ba to bai zama musulmi ba da ko mutum zai ce muhammadur rasulullah ba tare da yadda la ilaha illallah haka bai zama musulmi ba to haka dukkan ibada take bukatan kalmar shahada a ciki la ilaha illallah ibadan nan ba wanda kana fata da ita sai Allah muhammadu rasulullah ibadan nan kayi ta yadda annabi ya koyar da za ka nufaci wani cikin zuciyarka da ka ba Allah ba ko da ka yi ta yadda annabi ya koyar shin da Allah zai maka tabbiya da dai ba ta maka tabbiya haka da za ka zo ka nufaci Allah da kyakkyawan niyya kai aiki amma sai kai aikin ba bisa koyarwar annabi ba zai zama karbabbe wani zama karbabbe duk ibada sai la ilaha illallah muhammadur rasulullah ta shiga cikin ta a ma'anance ba a magance ba ba ina nufin kowace ibada sai ka la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba abin da nake nufi kowace ibada sai ma'anar kalmar shahada ta shiga cikin ta shine a tsantsanta ibadar dan Allah shi kadai kuma shine ayi ibadar bisa ga koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وعن عدي بن هاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه an karɓo magana daga Abi bin Hatim ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallam. da kirista ne shi kafin ya musulunta sai ya zo ya ji manzon Allah ya karau hadhihi al-aya yana karanta wannan aya dake cikin suratul tauba ittaqadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون abinda aya take cewa ittakhazu ahbarahum sun riki manyan malaman su wato su yahudu kenan wa da manyan masu ibadar su wato su nasara kenan sun rike su a matsayin mai arbaba a matsayin rabbobi a matsayin alloli ababen bautawa min dunillahi ba Allah ba wal masih ibn maryam haka sun rike annabi isa dan na maryam a matsayin rabbu abin bauta ba sa bautar Allah wa ma umiru illa li ya'budu ilahan wahidan la ilaha illa da dai ba umarce su da komai ba sai su bautawa Allah shi kadai wanda bai da abokin tarayya subhanahu amma yusrikun sarki ya tabbatar ma Allah dan shi yake da sufofi na kamala wanda ba waya ko na kasa cikin su ya girmama gabarin abin da suke shirkanta shi da shi wannan aya tana nuna zargi da yahudu da kuma nasara su yahudu malamai suka bi nasara masu ibada suka bi ayar da take ittakhazu bamirin wawul jama'a yaudu ila yahudi wan nasara yana koma zuwa ga yahudu wan nasara domin ayar da take kafin wannan tana magana akan ahlul kitab in ko an ji ahlul kitab sune yahudu da kirista ayar da take kafin wannan me Allah ke cewa qatilul ladina la yu'minuna billah wala bil yawmil akhir ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صابرون aka ce da musulmai ku yaƙi waɗannan da ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da ranar karshe ba ba sa yin addini addini na gaske dan gaban addini suke yi min allazina utul kitaba cikin waɗanda aka ga littafi sune wa kenan yahuda da nasara ku ci gaba da yakar su kada ku daina hatta yu'tul jizyata har sai sun bayar da jizya wani kuɗin haraji da za su rinka biya gwamnatin musulunci dan su zanto kaskantattu marasa daraja an yadin hannu da hannu za su kawo kowa sai zai kawo nashi mutum da zai turo wakilci ba sai ya zo da kanshi ya bayar wa hum sajidun suna makaskanta kaga an kitab ce to da daga basu da ta itta kazo ahbarahum wa rubbanahum sun riki ahbarahum malaman su wa rubbanahum da ababan bautan da masu ibada su domin ahbar jam'i ne na al-habru bi fatahil ha ko al-hibru bi ha ko ka ce al-habru ko al-hibru abinda da yake nufi malamin. ahbar ya zama malamai kenan kamar da ar-ruhban jami'in na ar-rahib ar-rahib kuma shine mai ibada ar-ruhban masu ibada to su yahudu da yake akwai rabo na ilimi tattare da su sai ya zanto halakar su ta hanyar malaman su ne Allah ya darrabe su da malamai masu son zuciya wanda ba ta faɗa musu gaskiya to su kuma sai suka aminta da malaman suka rinka yawa malaman da'a ba ruwansu da mai Allah yake ko mai annabin zamanin sai koyar abinda malai yake magana ta kare sai a bishi. to su nasara kuma jahilai ne galibin su jahilai ne ba su da ilimi shi yasa duk wanda suka ga yana yawan ibada sai su jarabtu da shi sai ce waliyin Allah ne sai su koyi ba ruwan su ibada nan da yake yi daidai ne akan harkar koyarwar annabin zamanin sa ko shi ya kiro galibin abin da suke da ibada ko kirkirowa suka yi wa rahabaniyata ne mutada'uha haka Allah ce rahabaniyanci wani tsabagen gudun duniya wanda imta da uha kirkiro su suke ba da wahayi ba ma ka tabana ha alai da dai ba da wajabta ci ba to su haka da tsara suke saboda jahilci duk wanda suka gani da sun ta mai ibada shi ibadan nan ya gina ta kan koyarwar annabi isa a a kan zuciya ne kirkiro wace dan ne sai su jarabtu da shi sai su walitan da shi ya ce wali ne sai a bi shi yu a tafi su kuma wadanda duk wanda yake malami ai malami baya kariya duk abin da ya faɗa ko da ya taba da annabi sai a bi shi yu sai a tafi to da wanda suka bi malaman da wanda suka bi wasu ibada sai Allah ta ji surike su a matsayin ne arbaba a matsayin rabobi sun kyale Allah ma'ana kuskuren yahudu sun bi fatawa karkatacciya da malami yayi mai son zuciya sun kyale hukuncin Allah wanda wahayi ya tabbatar kuskuren nasara sun bi sun bi ibadar wani mai ibada wanda ya da ibada su bisa da jahil sun kyale abinda Allah ya saukar na wahayi dukkan su sai aka sai ittakhazu ahbara wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam zuwa karshen aya abi bin hatim yace fa qultu lahu sai nace da annabi dan lokacin da abi yake wa yaji annabi ya karanta wannan aya a lokacin da kirista ne bai musulunta ba har ma da katon cross din shi a wuya yace fa qultu lahu sai nace da annabi inna lasna na'buduhum ai mu da dai ba mu bauta musu dan da zaka ce mun ke samu matsayin alloli kaga a kike ne idan ka tauna bautar shi ne ce bana bauta ba shi ba haka shine shi ba har da wannan zai faɗa yace ba ma bauta musu ba wanda muke wa sujada ba wanda muke wa ruku'i ba wanda muke wa kaza dan me za a ce mun yi shirka mun bauta musu inna lazna na abudu qala sai manzo Allah ya ce alaysa yuharrimuna ma ahalla Allah wa tuharrimunahu shin ba ta haramta abin da da halal ne Allah ya halatta shi su haramta muku shi bisa ga san zuciya fa tuharrimunahu kuma daga lokacin sai ku ci gaba da haramta shi wa yuhilluna ma harrama Allah shin ba sa halatta abinda da Allah ya haramta fa tuhilluna kuma ku bi shi kuma ku halatta shi din fa qultu bala adi bin ce eh lalle kan da wannan in dan wannan kala sai manzo Allah ce fa tilka ibadatu wannan ita ce ibada duk malamin da yace kaza haram ne bayan ko Allah ya halatta abin ka san nassin da ya halatta kace amma tunda malam ne bai masa kara abi sai ka bi shi kan wannan to kai shirka duk malamin da ya haramta bayan ka san halal ne ka bi shi kai shirka haka duk wanda ya halatta bayan ka san haram ne ka bi shi ma kuma kai shirka dole haramci da halalci baya hannun kowa a duniyar nan yana hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah suka masa tafassar wahayi wala taqulu lima tasifu ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم Allah ce kada ku rinka cewa abinda harsunan ku kawai suka girbo ku ce kaza halal ne dan dadin fada a baki kawai ba tare da nasi ba kaza haramun ne har kawai idan harshen ka ya girba maka li kaftaru ala Allah kada kawai dan ku girbo kariya ku gina wa Allah kenan duk wanda ke kaza halal ne bayan ba halal bane ko kaza haram ne bayan ba haram bane ba me yake nan ya kirkiri kariya ya gina wa Allah innal ladzina yaftaruna ala allahi kadhiba la yuflihun wanda suke kirkiro ƙarya su jingina ma Allah ko ba za su taba rabota ba mata'un qalil za su dan ji dadi su gwangwaje su shakata kadan a nan rayuwar duniya wa lahum azabun alim amma suna da azabun da zai gobe kiyama Allah ya tsare da haka ya'yan uwa musulmi dukkan wanda zai tabbatar ma da halaccin abu ko haramcin abu ko ce abu kaza sunna ne ko mustahabi ne ko wajibi ne dole ya kawo maka nassi na shari'a da yake tabbatar da haka ba yin da a tabbatar da kasancewar abu wajibi ba tare da nasin shari'a ba ko ka tabbatar da kasancewar abu haramun ba tare da nasin shari'a ba ko ka tabbatar da mustahabbancin abu ba tare da nasin shari'a ba me ka dogara da shi ka mustahabbantar dole sai kana da nasi na shari'a littafin Allah ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin abin da ya inganta da sunnar annabi da haka har kullum abu guda biyu ke zama ramin alakar mutane san zuciya jahilci san zuciya da shi yahudu suka bata jahilci da shi kirista suka bata da haka wani malami ke cewa dukkan wanda ya fi son zuciya cikin malaman wannan al'umma to yana da kamanceceniya da yahudawa dukkan wanda yake bauta da jahilci cikin wannan al'umma to yana da kamanceceniya da kirista yana da kamanceceniya da kirista da haka dole ka yaki jahilci ka yaki son zuciya shine abin da zai tabbatar da kasancewa ka akan as mustaqim amma matakar akwai son zuciya ta tare da kai matakar kuma akwai jahilci tattare da kai ba ka iya lamun cewa ka gudu daga halaka ba zai yiwu ba ba da ba ce ba wayo bane ba kuma shekaru bane ba ka shekara saba'in sai wani ya zo ya akan ka kan bid'a tunda kana jahil kai ba ka bubutan malamai na kware wanda za su yi kana lahu kana rasulullah da wayanka da siyasarka da kasuwancinka da komai da gogonka da komai sai wani ya zo ɗora ka kan bid'a ya wahalce ka ita bid'a kuma inda take ga wahala ga ban gararin bid'a ce sunnar annabi ga sauki ga lada duk abin da yake na bid'a sai ka samu ba kowa da ke iya yi ba daidai ku ne cikin ba sunnar annabi kuwa mafiya yawa ke iya yi kaɗan ne wanda za ce ba za su iya sunan annabi ba saboda uzuri na rashin lafiya ko wani abu daban amma dai an ce abu sunna ne cikin ruwan sanyi kowa zai yi bid'a ce dole wani lokacin sai ka biya an yi maka ka biya kuma a yi maka kuma ba lada saboda wahala ta yi yawa wannan hadisi rawahu ahmad wa tirmidhi imam ahmad bin hanbal ya rawaito haka imam tirmidhi wa hasanahu kuma ya fi hadisi ne hasan tabbatar hadisi ne hasan nasiruddin albani ya hasana shi cikin littafin ghayatul maram fi taqrir ahadith halal al halal wal haram fihi masail a cikin wannan babu akwai mas'aloli kamar haka al'ula mas'ala ta farko tafsiru ayatin nuri tafsirin ayatan da ke cikin suratul nur mas'ala ta biyu تفسير آية bara'a. mun fahimci tafsirin ayar nan da ke cikin suratul bara ayar da ke cikin suratul nur ita ce fal yahdar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna zuwa kafi ayar da ke cikin suratul bara'a ita ce ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaban min dunillah الثالثة مسألة أخرى التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي fadakarwa game da menene hakikanin ma'anar ibada wanda Adi bin Hatim da yayi inkarin ta yana ganin abin da yayi ba bauta ne. sai annabi nuna masa ai eh, wannan abin da yayi bauta ne idan ka bi malami kan san zuciyarsa ka san fatawar da ya bayar kishiyar nassi ce kishiyar qur'ani kishiyar hadisi ce ka bi shi akan haka to kai shirka idan ka wani jahili ya zai ya kulle kansa wani wuri baya fata yana wani ibada da wani zikiri da wata hayyala da ba bisa ran annabi ba sai ka shirka shi ka ce waliyin Allah ne ka bi shi cikin irin abin da ya zo maka da shi na samfarin ibada to kuma kai shirka dole ba wanda zaka bi sai malami wanda ba san zuciya ta tare da shi kaga babu jahilci ba san zuciya to wannan shine to shi kuma ilimi ko da lokaci dan ilimi samfuri samfuri ne mu yanzu a kasar Hausa malamai sun yawa mai karatun ihriniya kadai malami ne mai la'ilu ma malami za a ce gardi da Allah ya haɗa tashi da haddan Qur'ani wanda ko alwala bai iya ba shi ma malam malamin zauren da ke zaure ya yi ahalari Isma'il jiya da sala zuwa askari banda shi ba abin da ya karanta a duniya shi ma malam haka mai karanta da Qur'ani da hadisi kuma shi ma malam ne kaga da hannu ba za a iya Ka ba ka hadan tsubu malamai ne har ko kai malam ake cewa Ka ba yadda za ka gani to menene ilimi wanda ake bukata ilimin da ake bukata shine ilimin qur'ani da hadisi ilimin fikihu. sanin qur'ani sanin hadisi sanin fikihu, sanin tauhidi waɗannan nau'ikan ilimi guda hudu suna ki kira ulumul maqasid wal ghaya ilimin da ke kulla alaka kai tsaye tsakaninka da bautar ubangiji ilimin qur'ani tare da bangarorin sa guda biyu iya tilawarsa karatun sa kenan da sanin fasarar sa ilimin hadisi tare da bangarorin sa guda biyu sanin yaya ake gane hadisi da da wanda ba yiji ba da sanin fikihun da hadisi ya kunta ya kunta ilimin fikihu fiqhul muqarrar bayan ka san mazhabarka ka lalle ko wadansu mazhabobi kana mukarana kana hadawa tsakanin wancan fatawa da wancan fatawa da wannan maganar wannan malami da wannan menene dalilin da suka kafa hujja da su wani dalili ne fi karfi ko ya fi kusa da daidai ilimin tauhidi da shine zaka nisantar da kanka daga shirka to amma dan mutum ya yi kwana yana karanta dala'ilu ya kwana ya faɗa Allah ka yayi mai ba malami bane ba malami bane ba da alaka da walanta ta kusa kota nesa haka mai karanta igiriniya yake kara 20 30 yana koyar da igiriniya ba abin da ya sani ba malami bane ba wallahi duk wanda ya zo safin malamai ya lissafta shi ma yayi kuskure yayi istighfari kariya ke. kar ku dauka abin dariya ne saboda in ba haka mutane sun dauki duk irin waɗannan a matsayin malamai da wanda ya je karanta qur'ani ya karanta tare tare ya yi satu ya ja bari ya zama gangaram to amma ko da bai bai taba karanta ahlari ba bai taba karanta ijma'i ko arba'un hadis ba yana gefe guda wani sashin na littafin ilaya wani sashin kuma ya rubuta ya kaga duk wanda ba malami bane ba ba su da alaka da malanta amma irin su sune malamai a kasar Hausa shi yasa aka kasa fahimta addini sai kuma waɗansu malamai masu son zuciya ta dan karanta wani abu na addini amma abu a gungunce sun yi ilimin da ba su tace shi da rariya ba ka karanta tankihul da hadis ka karanta da ahadith da nabawiyya ka karanta wane ne irin da za tanbihul gina, duk abu kaza an ce hadisi ne abu kaza an ce hadisi ne ba ka da rariyar da za su zace ma wannan magana lalle akwai ƙarshen cewa daga annabi take ta tabbata saboda ka'ida kaza ka'ida kaza da ilimi ya ajiye ba son zuciya ba wannan magana kuwa ba ta tabbata ba daga bakin annabi saboda ka'ida kaza ka'ida kaza da ilimi ya ajiye ba son zuciya ba to kai ka da nazariya ka ka ce waɗannan shekara 20 shekara 15 kana karantar da mutane yayin da duk aka zo ka jawo hadisi aka ce da'ifi ne ko mawdu'i sai ka ce ƙarya ne Shin za a cikin maganar annabi har akwai da'ifi ya to amma dai yanzu magana da aka ce da'ifi ya ce in dai da'ifi ne hadisin ai ya fi maganar babanka kaga yanzu zagin kai ba hujja ya kawo ba sai mu tambaye shi maganar ka cewa hadisi da ifi ya fi maganar babana ko kuma maganar baban kowaye ba ka faɗa wannan maganar da ka faɗa waye ya riga ka faɗa ta cikin malamai waye magabacin ka to malami na unguwa kaza da ke koyarwa a zaure shi ko waye malamin sa malami kaza da ke wuri kaza malami kaza har ka kai mana zuwa ga sahabbai ne suka faɗe ta in ko ba ka kai mana ba ka tafi mata takala daya biyu ta yanke daga wurin malamin ka ko daga wurin malamin malamin ka mata takala ta biyu ta yanke to yanzu wannan bid'ar magana ce da aka yi ta daga baya wanda ba ta da asali lokacin sahabbai ko ta tabi'i ba ta da asali lokacin imamu Malik ibn Anas ko al imamu Shafi'i ko al imamu Abu Hanifa ko al imamu Ahmad bin Hanbal ba ta da asali da wani ka'ida ta ilimi jahilci ne an kure ka da yadda zaka yi sai kai zagi sai magana mai magana hadisi da'ifi ai fi maganar ka kaga wannan zagi ne cin mutunci ne maganar da yake maganar ilimi ba zai wannan ba dan kowa wanda ya san shirme yake ba ilimi ya magana ya faɗa ba sai mu dawo mu ce yaya ta maganar babana ko ta maganar baban duk wanda ka zaga baban baban wannan da ka zaga idan ya kafa hujja da hadisi sahihi kai kawo hadisi da ifi wanda ya foni da wani malami yake magana akan haka dangane da masu gina masallaci a makabarta da masu kaza da masu kaza an kawo hadisin annabi daga daga Aisha matarsa daga ummu Salma matarsa hadisin Bukhari kaga da idan ka hujja da wannan da maganar wannan hujja maganar annabi kuma cikin Bukhari da wajen sa cikin littafin sunna to shi kuma kawai hadisi ne sai kihul kawai hadisi ko durusun nasu ne ko tantu da yi ne dan Allah wai wai ne rare shi ba to amma sai su wawutar da hankalin mutane su cire ka daga abin da ake tattaunawa a kai zuwa ga wani abu daban wanda ba shi kace tattaunawa a kai dan dai kawai su wawutar da hankalin mai sauraron su sai mutum ya tana ta tafiya a gabansa a lura shi a talabijin da littattafai a sa ba ya dauki littafi kaza ya ce a cikin littafin na akwai kaza wallahi tallahi shi da kanshi ya san ƙarya yake babu amma tunda ba ta za a bude ka karanta mu ba sai ta cikin littafin nan ibnu tabiya ya kai anan gurin ibnu al-qayyim ya kai anan gurin wallahi shi da kai ya san ƙarya yake amma tunda ba wannan littafin babu shi a gidanka babu shi a gidana babu shi a gidan masu sauraro da kallon talabijin shi ne sai shi da bugun sai ya wuce kuma ga su da su kullum abin da suke kallo ba wai ne Allah da manzon sai ke so mai mutane suke so shi yasa sun san masu saurare suna son lakani suna son bara suna son fatiha da an jima an jima sai ce ga wata falala ga fa'ida mata a cikin gida sai a dauki biro za a ji fa'ida haka suke su mutane wato kaga abinda mutane suke so suke fada ba abinda Allah da manzon sai ke so to wannan shine wato sharrin bid'a idan ta yi katutu a cikin zukatan mutane suka suka tangance mutane su hana mutane fahimtar addini Allah tsare mu da irin wannan mana الرابعة مسألة هدوء تمثيل da Umar. بأبي بكر Abbas ya buga بن da Abubakar da Umar wa وعمر Ahmad أحمد بسفيان imam ahmad bin hanbal kuma ya buga misali da sufyan as-sauri wato abdullahi ba yana nuna in dai aka ce ga maganar annabi babu yanda za a kalata abu maganar wani mutum ko da mutumin nan abubakar ne ko umar to ballantana mutumin da bai kai kima da darajar abubakar ko umar ba an fahimta ko nan babu aula ke amma kaga a aqidance yanzu duk wanda ka tambaya cikin yan bid'a kace da shi da abubakar da umar waɗannan sahabbai guda biyu da tehinka ko waliyinka wanne ya fi wallahi in ka samu wanda aka rina shi da bid'a zai shi da kai shehu sai falla tunda a cikin su akwai masu aqidar cewa shi waliyi din ma yafi annabi daraja haka suke kasa su daraja guda uku ce da wali da annabi da kuma mursali manzo an gane ko wali da kuma annabi da mursali waye a kololuwar sama wali waye ke bi masa annabi waye na karshen kasa manzo haka dai daga cikin sai ce maqamun nabiyyin fil barzakhi huwaika rasuli wa dunal wali maqamun nabiyyin fil barzakhi yace maqamin annabawa a barzakhu huwaika rasuli yana sama kaɗan da manzo wa dunal wali amma bai kai wali ba ka ji dan Allah ka ji wannan magana shi yasa kake ganin ba sa jin kunyar waya annabi dan sun saba sunnar sa suna ganin ai sun sun magana wanda ya fi amma a baki sai su ne masoya annabi ai rige ma azabi wani ba sa annabi su kuma su ne suke kiyayya da annabi suke gaba da sunnar sa suna jin haushin ka ce musu ga hadisi cikin bukhari ko muslim ko cikin mafana imam malik su abin da suke to an yi mafarki da shehu wani ya ce kaza shi wani ya ba da falala ya ce kaza to kowa sai haka zallat anaqahum la qadiina kowa za gani kawai yana saurare kawai an yi barki da wani ya ce kaza to shi za a dan Allah ga Qur'ani da hadisi ya sa ana kafa hujja da mafarki adrasu alam azu ana kafa hujja da wannan Allah ya tsare Ahmad dan Hanbal kuma ya buga misali da Sufyan cewa ba za a kyale maganar annabi ba a ji maganar ko da Sufyan as-Sauri ne الخامسة مسألة بير تغير الأهوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال تنجاور الأمر عند الأكثر أو المفيا يوم متاني an sara ila hatta sara inda aksari wato taghyir al-ahwali ila hadhihi al-ghaya halayen jama'a ya zuwa ga wannan makura da aka faɗa hatta tara inda al-aksari har ya zanto a wurin da yawa daga cikin mutane ibadatul rahama ibadatul ruhban hiya afdalul amal wato bauta wa wadansu shehuna ko waliyyi masu yawan ibada ita ce ma mafi jikon aiki wato sammal wilaya sai a sa wannan abun suna walitaka wa ibadatul ahbar hiya al-ilm wal fiqh ko bin maganar wadansu malamai a kyale hadisi a kyale qur'ani wannan shine ilimi shine fiqh a wurin wadansu duk wanda ya iya cewa wajen kyale maganar annabi ya ma maganar wani malami to shikenan wannan shi ya balance wajen ilimi shi ko ka'idar ilimi littafin Allah sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwi haka imam ibn al-qayyim ya faɗa shi ilimi shine Allah ya ce manzan Allah ya ce sahabbai sun fahimta kaza karkashin nasi kaza na Qur'ani ko na hadisi laysa ba wani kwana kwana ba aya karara hadisi tabbatacce bisa ga fahimtar sahabbai bisa ga fahimtar magabata na gari mal ilmu nasabaka li khilafi safahatan bainar rasuli wa bai na ra'ayi fatihi ba ilimi bane ba saboda wauta ka hada rigima tsakanin abin da annabi ya faɗa da abin da wani malamin fiqh ya faɗa shi to anan dai annabi ya ce kaza to amma amma ba mu kuma an ce kaza abadan Allah ka yadda nan annabi ya ce kaza hadisi ne wannan hadisin dai da abin da ya to amma ba ba mu ba a aiki nan da wannan da kai haka annabi ya faɗa ka yadda amma a mazhabar ba a aiki ne ibn qayyim yake wannan ayyuka wauta da a ce baka yadda ba annabi ya faɗa to wannan kana da uzuri kila na jahilci ko wani abu amma ka yadda ya faɗa amma yanzu zaka saba masa saboda malamin barka ai wannan shine babban hadari ne. shine imamu ta ce ta kullul ulumi siwal qur'an musjilatun illa al haditha wa illa al fiqh fi ad-din al ilmu ما كان فيه قال حدثنا وما سواه فوسواس الشياطين دكا ilmai in ba alqur'ani ba shagaltar da kai za su yi ka kyale abu mafi mahimmanci zuwa ga abin da mahimmancin sa yawa illa hadisa sai fa in hadisi ne wa illa alfiqh fi dini sai fa ilmin fiqh da yake garwaye da hadisi al ma kana fihi qala haddathana ilmi shine abin da an jima ce haddathana da ka san za a ce kala rasulullahi wa ma siwahu fa waswasu shayatin in ko ba wannan ba to ya zama waswasun shaytan ibn hazm ke cewa ana imun anta an kutubil hadisi wama ata anil mustafa fiha min ad-dini ka muslimin wal bukhari ladainihuma shadda ur ad-dini fi naql wa tabyin أولى بأجر وتعظيم ومهمدة من كل قول أتى من رأي سهلولي yace yanzu kai barci kake yi an kutu bil ka kyalin da bana hadisi zai yadda kika na barci wa ma ata al mustafa fi hanin dini ka kyale abin da ya gangaro daga wajen al mustafa zababbe shine wa manzo Allah sallallahu alaihi ka kyale abin da zo daga wurin fara addini ka musulmin? kamar littafin sahih muslim wal bukhari kamar imam littafin imam bukhari allazaini huma shadda'ur ad-dini wanda su suka rike shikasikan addinin aula bi ajrin ai zai tabbatar maka lada bukhari muslim wa ta'zimin shi girmama shi ya fitar da a yabe ka in ka kula da shi min kulli qawlin atamir rahi sununi sai da dukkan wata magana da za a ce sununi yake daga da maliki yayi yake gidan da wajen yau da kima da ثم تغيرت الأحوال halaye suka ci gaba da canjawa ila an ubida min dunillah aka rinka bauta masu waɗannan da ake danganta su da ilimi ko ibada ba Allah ba من ليس من sa'a har ما aka أنا ana bauta sawa in هذا hawa da أن أبدا canza ila الله هل min dunillahi har aka الله aka bauta wani Allah من laysa min متى ne cikin irin mutanen ma da ba من هو من الجاهلين أما أنا ma'ana thani man huwa متى al-jahilina جاهلين ما tabi kuma aka zo ma'ana a mataki na farko wannan ya sami ilimi saboda ilimi sai mutane suka jarabtu da shi sai suka rinka bin maganganun sa suna kyale Qur'ani da hadisi har in ka zo sun fi sha'awar su koyi maganar sa sama su koyi Qur'ani ko hadisi su koyi da wannan malamin dan sun jarabci ne yanzu wani ya yadda ya kware da muktasar ya iya ko da baya da gangariyar har da qur'ani ta izu biyu ko ko bara. ba aibu bane dan bai haddace bara zuwa nasi ba amma ina ganin aibu ne bai kware ba ta muktasar kaji ba girman Allah ba aibu bane dan bai san bukhari ko muslim ko littafin muwatta na imam malik ba amma ina ganin aibu ne bai kware ba ta askari yanzu mai fifita tsakanin ba guda biyu kenan ya da mutum kenan ya ta wannan kenan ba ta kai su kuskure bane ba a abin da ake faɗa maka cikin waɗannan littattafan da malamai suka rubuta mujtahidi duk malami mujtahidi cikin duk fatawar da zai faɗa ɗaya ce daga cikin biyu ko ya faɗi daidai ko ya yi a ce kenan ka san ba duka bane abin da ya faɗa ya zama daidai aikin ka shine idan ya yi daidai sai ka bi shi akan daidai yana da lada biyu wajen Allah da kasancewa sa daidai idan ya yi kuskure sai ta kyale ba za ka masa biyayya kan kuskure ba amma shi yana da hanzari na kuskuren da ya tunda ba da gidan bai ba Allah ba zai kama shi da laifi ba amma kai in ka san kuskure ka bi shi kuma kana da laifi duk wanda za ka faɗa ko mai mustafar ko mai aziya ko mai risala ko dukkan kowane malami daga cikin manyan malamai jigajigan malamai mujtahidai makwararsa dai ka ce mujtahidi ne duk shi ko ko ya faɗi daidai ko ya kuskure to amma duk magana da ta tabbata daga bakin annabi ba za ta ce daga bakin mujtahidi take ba daga bakin wa take masumi to kalmar masumi menene ma zata kenan kararre wanda ba zai kuskure ba ma yanzu ko alal hawa in huwa illa wahyu baya farki kansa zuciya sai wahayi ma za ka albasar wa ma kaza ma ka zabal fuadu ma ra'a duk abin da ya faɗa a daidai yake sallallahu alaihi wasallam amma duk ko mutum ya koyi daidai ko ya kuskure to dan Allah da mutumin da kake da tabbat abin da duk ya furta daidai ne da mutumin da ka san cewa abin da ya faɗa wani daidai ne wani kuskure ne wanne ne yake tantanta ya zama abin bi na farkon ko na biyu na farkon kenan yanzu dan ka ga na farkon ba ka bi shi bane dan saboda ya fi sauran tantanta? sai biyayya ga shi ta zanto rashin kunya da sauran ai ba rashin kunya kai musu ba har ba kunya kai musu ba kai da kake tafiya da kana da wani aboki ko ka haɗu a aikin haji tun da zana cikin kwanakin da ta aikin haji ko ko ka haɗu a aikin haji ya je aikin haji da mahaifinsa shi ya ɗauko kaya ya gaji ga mahaifinsa ya ɗauko kaya ya gaji wannan abokin ka ne wannan kuma baban abokin ka ne dan shi da ne mai shekaru yana nake da kaya wannan kuma yaro ne maje karfi wani ne tantance kake tsawa ke idan ka karɓi kayan datti da na karba na ba sa bane ba yanzu ya hausi ya ce ka tsare da haka ke gaban kayana ai ya kamata ma yanzu ka karɓi nashi ce me a karbi na ba ka dauki wani misalin ka dora ga annabi ya ce kaza ga kuma na ce jika annabi ne ya ce kaza maganar wa ya kamata ta ba ta kan taka kan ta jika wanda ya ce jika annabi ne ya ce kaza wannan kuma annabin ne da kansa wancan jikan annabi tsakanin da annabi ko na tubali a tsakiya wannan annabin ne da kansa ya salam kaga sai a zo ana bata mutum kawai dan salihi ne wani ma kuma ba salihin bane ba kawai jahili ne amma an gama yawan ibada ne sai aka mai da shi wali sai an samu kamar sa wuri kaza yayi shekara 40 a cikin sauma'a to yayi shekara 40 a cikin sauma'a a wannan lokaci yazo ya zo lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam kafa tun sallar jami'i wajibi annabi ya ce sallar jami'i tana da fifiko akan sallar mutum daya da daraja nawa 20 wani hadisi ce 25 wani ce 27 to shi yake shekara 40 a cikin sauma'a shi kadai a buka a dadin Allah baya cin komai sai yayi ita kaga ya shekara arba'in kenan bai je sallar jami'i ba ga juma'a bai je ba annabi ya ce dukkan mutumin da ya kyale juma'a uku bai je ta ba dan sakaci ba wai uzuri ba haka kawai dan sakaci irin laifi to ya kusa a toshe zuciyarsa ta da alkhairi bane zai shiga ba to shi ya shekara arba'in bayan zuwa juma'a baya zuwa sallar jami'i amma kuma da haka wali ne ta kai aka yi zama wali da girman Allah mutum da baya jami'i tukuna ba Allah ya tsare akwai waɗansu maganganu na waɗansu malaman dan suke wannan gibin da suke nuna wato mahimmancin ko wajibcin bin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman malaman mazhabobin nan guda hudu Imam Abu Hanifa na farkon su kenan da al-Imam Malik ibn Anas na biyu da al-imam shafi'i na uku da al-imam ah, ahmad bin hanbal ku ji maganganun su domin duk wanda yake raya a duniya yanzu na bin wata mazaba ta fice hudu daga cikin hudun nan galibi yake bi imamu abu hanifa shine an-nu'man ibn sabit an ruwaito magana da dama daga bakinsa wanda ke nuna wajibcin bin sunan annabi a kyale fatawarsa matakar fatawarsa ta saba sunan annabi maganar ta farko yace za ta hal hadisu fa huwa mazhab yace mutakar hadisi ya inganta to wannan hadisi shine mazhabata magana ta biyu ce la yahilu li ahadin an ya'khudha bi qawlina ma lam ya'lam min aina akhadna yace baya halatta ga wani ya riko da maganar mu matakar bai san daga ina muka tsoro wannan maganar ba ma'ana duk abin da muka faɗa ya rage masa yayi bincike ya samu da Qur'ani ko kafa wajen ko hadisi sannan ya yi da amma haka ba tare da bincike bai bi yace to bai halatta ba wannan magana ta ce ibn Abdul Barr ya kawo ta cikin littafin al-Intiqab fi fada'il salasatil a'immatil fuqaha wannan tafi ne karami haka da ya magana kan falalan malam mazhaban nan guda uku wato imama Abu Hanifa al-Imam Malik al-Imam Shafi'i da almajiran su tarihin sa da almajiran su da bayan da bugun ne mai neman ilimi littafi ne mai matakar kyau idan ɗaliban ilimi sun same shi a wajen riwaya yace haramun alaman a ya'rif dalili an fiye da kalami haramun ne ga wanda bai san hujjata ba yace zai bada fatawa da magana ta a wata magana ta ce fa na basharun na al-qawl da yau wa narju anhu gadan mu fa mutane ne a yau muna iya faɗin magana gobe ko mu canja ta da wata in mun gane kuskure muka yi to dan me ka rike magana muka ce kullu zaka bi wa fi ukra a wata magana ta ce wai haka yaya aku yana magana da Abu Yusuf shine Yaqub ibn Ibrahim ibn Habib al-Ansari al-Makki ɗaya daga cikin manyan ɗalibansa yace da shi wai haka ya yakub kai dan ka ya yakub la taktub kull ma tasma'u minni ka dinga rubuta duk abin da kaji wuri na fa inni qad ara ar-ra'ya al-yawm wa ata in ga hadisi in watsa da wannan magana da na faɗa gobe wa atrukuhu ba'da gadin na ya gobe in ijtihadi in ba da fatawa da ijtihadi na jibi in ga hadisi in watsar da wannan magana da na faɗa gobe amma ta magana ta ce ta karshe da zamu kawo yace ku qultu qawlan idan na faɗo ta magana yukhalifu kitab Allah magana ta cikar da littafin Allah wa qabara rasul sallallahu alaihi wa sallam ya cikar da abinda manzon Allah ya tabbatar cikin hadisi fatruku qawli yake ku rabu da magana ta ku kama hadisi wannan maganganun su dama al-imam al-kullani ya kawo cikin littafin ikazul himam littafi ne mai kyau mutuka kwarai da gaske al-imam malik ibn anas kuwa hujja ce hujjatul umma imam al-muslimina kamar yadda zahabi ya faɗa yace inna ma ana basharun ukhti wa usibu yake sanin dai kadai ne fadan adam ne ina iya daidai ina iya kuskure fanzuru fi ra'ayi ku duba ra'ayi na ku gani fa kullu ma wafaqa alkitaba was sunna fa khuduhu abinda duk ya dace da littafin Allah da sunnar annabi ku riki wa kullu ma lam yuwafiq alkitaba was sunna fatrukuhu da duk bai dace da littafin Allah da sunnar manzon Allah ba ku kyale wannan magana gefe guda wannan maganganu na shi zaka same cikin littafin Ibn Abdul Bar al-Jami' li bayan al-ilmi wa fadlihi kenan sannan da littafin Ibn Hazm da littafin Usul al-Ahkam da Ibn Hazm da yi kafin imam da al-Imam al-Fallani wata magana ta ce ce laisa ahadun ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yukhadhu min qawlihi wa yutrak illa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yace babu wani bayan annabi face sai ana karban wata magana ta fa inta rabbi da wata kyale masa yace sai dai annabi kadai قال ابن وهب عبد الله بن وهب يفدا ايه daga cikin manyan daliban Imam Malik bin Anas yace sami'tu malikan su'ila an takhlila asabi ar-rijlayn na ji Imam Malik an yi masa fatawa dangane da ya yatsun kafa idan an zo cikin alwala sai wudu cikin alwala fa qala yin zalika ala sunna sai ba malik ce wannan ai ba sunna bane ba bukatar ya yatsun kafa alwala Kala abdullahi bin wahab ce fa taraktuhu hatta kaffan shi yana da hadisi da ya san cewa akwai hadisi ana ya yatsun kafa da yace amma ban yi masa ganganci ba na cikin darasi sai da kala hatta kaffan an mutane suka rabu suka tafi suka tafi fa kuntu lahu sai ce da shi inda na fi zalika sunna mu ko muna da wata sunna da ta tabbatar da haka muna da hadisin da yake tabbatar da haka fa kana madiya sai ce wata sunna ce كنت سنة في حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو بن عمرو المعافري عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه sai ka masa wannan hadisin tare da wannan sanadin cewa wani bawan Allah ya ce na ga manzon Allah sallallahu ya sa dan yatsan na hannu yana tsafafi ya kan kafa da shi fa kai sai ba Malik da yusuf da wannan hadisi ce inda hadal hadisi hasan wannan wannan hadisi ne hasan kikkiawa ne ana hujja da shi Abdullahi bin Umar ce wa ma sami'tu bihi sai a malik yake da cewa wa ma sami'tu bihi taftu illa sa'a yake tun da nake mutaba taba jin wannan hadisin ba ko sai amma sanadin wannan magajin da suka kawo da karban hadisin ne shi an hadisin matalan mun taba jin sa ba sai yau Abdullahi bin Umar ce sun samitu hu ba da zalika yus'al daga baya sai naji ana masa fatawa fa ya murji tahlil al-asabi kuma yana ba da fatawan cewa eh a tsaye ya zo da fada almajirin sa dai tana masa al-imamu shafi'i shi ma akwai maganganun sa masu tarihi yawan gaske kadan daga ciki yake cewa ajma al-muslimuna yace musulmai sun yi ijma'i da yake nufi da musulmai malamai <laughs> tunda suka ce al'ami ba la yusal wanda yake ba da karatu ba ma za a tambaye shi bukatar ko bai fahimta ba in aka hada da zama jike ne shi sai yi wai zai tambaye shi ra'ayinsa ajma al-muslimuna ala anna man istabaga lahu sunnatu rasulillah sunnatun an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lam yahill lahu an yada'aha li qawli ahad yake cewa malamai sun yi ijma'i kan cewa duk wanda sunnar annabi ta bayyana gare shi ga ta hadisi karara baya halatta gare shi dan maganar wani ya kyale wannan sunnar ta annabi wannan kadan wani littafin ilamul muwakkalin da ibn al haka ce wa zai wa idza wajad idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati rasulillah faqulu bi sunnati rasulillah yace in kun ga wani abu cikin magana ta wanda saba wa hadisin annabi yace faqulu bi sunnati rasulillah ku ku je ku bada fatawa da sunnar annabi din wa da'u ma qultu ku kyale abin da na faɗa haka ce ma ce idza sahha al-hadithu fa huwa mazhab yace idan hadisi ya inganta mazhaba ta ne haka yake cewa kullu mas'alatin sahha fiha al-khabaru an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama inda ahli an-naqli yace dukkan wata matsala Wanda hadisi ya tabbata daga annabi daga wurin marwaita hadisi bi khilaf ma qultu hadisin zo kishiyar abin da ne na bada fatawa yace fa ana wa dan hafi hayati wa ba'da mutu yace to na da barkar wannan fatawar ta a ta da bayan mutuwa ta ba ruwana da fatawar wata farkon ta ba hadisin annabi ku ku kai magana da dafa wannan da yake cewa idza ra'aytumuni aqulu qawlan in kun ganni ina bada fatawa da wata magana fa kana annabi sallallahu alaihi wasallam khilafu qawli ya to ga wani abu ya tabbata daga annabi sabanin abin da na faɗa min ma ya sahihu cikin abin da ke ingantaccen hadisi ne fa hadisun nabi sallallahu alaihi wasallam aula yace to hadisin annabi shi za a bi wala tuqalliduni kar ku ce za ku bi ni wannan kadan daga cikin maganganun sa kenan na karshen su imam ahmad bin hanbal daga cikin manzon sai ke cewa la kalli la tukallidni kalli da almajiran da kar ka ce zaka bi ni bi ta zai ta abin da na faɗa ka je ka yi ta aiki da shi kalli tukallid malikan kar ka yi wa imam malik bi ta zai wala shafi kar ka yi wa shafi'i wannan biyayyar ba kaunin biyayya wala auza'i kar ka bi auza'i wala sauri kar ka bi sufyan sauri wa khudh min haythu akh je ka tsoro daga inda suka tsoro shine qur'ani da hadisi wata magana ta ce ce ra'ayul auza'i wa ra'ayu malikin wa ra'ayu abi hanifa ta kulluhu ra'ayu yace fatawar auza'i da fatawar imam malik da fatawar imam abu hanifa dukkanin su fatawa ce ra'ayi ne ijtihadi ne wa huwa indi sawa ni duk dai ne aure na duk dai ne ba wanda ya fona cikin su ta mukar fatawa wa inda man hujjatu fil asar yace hujja tana cikin hadisai wannan kadai kenan daga cikin maganganun malamai na mazhabobin nan guda hudu bisa da cewa ya zama ya biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam. cikin ba abin da zo da shi daga Allah baya halatta ka kyale hadisin annabi ka je ka bi fatawar wani malam duk wanda ya haka to ya zabar wa kansa ranar halaka Kuma mu gane idan an ce hadisin annabi shine hadisin da ya inganta banda hadisin zai ba a aiki da hadisin zai hadisi da'if ba hujja bane ba an gane da kyau mu gane cewa kar wani ga wata magana ta Imam Ahmad misali ko imam abu hanifa ko wani daga cikin magabata cewa ana iya yin aiki da hadisi ihi ya dauka abin da yake nufi da hadisi ihi a wancan lokaci shi shine abin da muke nufi hadisi ihi a zamanin mu na yau a su malamai na da can suna kasa hadisi ne gida biyu kashi na farko hadisi sahihi hadisi har kashi na biyu hadisi da'ifi to idan sun ce da'ifi a lokacin nan hatta hadisin hasan yana cikin sa wanda zamu ce hasanun su a wurin su ne sunansa da'ifi ta fuska rada suna ne amma ba ba bane ba amma sunan da suke bashi kenan a yaran su na ilimin hadisi su kun gane da kyau to daga baya sai aka zo daga kan imamu tirmidhi ko zamanin sa da zamanin da biyo bayan sa aka zo ana kasa hadisi gida uku hadisi sahihi da hadisi hasan da hadisi da'i tun daga lokacin da aka wannan kasa sai ya zanto da hasan da sahihi su ne hujja zaifi ba ba hujja bane ba to kaga yanzu a yanzu idan an ce hadisi zaifi a wannan karnin da muke ciki tunda tun daga zamanin imamu sami zuwa yau idan an ce zaifi kaga ana nufin wanne kenan wanda ba aiki to wani sai ya dauki wannan sai ya kwatanta me ake nufi da hadisi zaifi a lokacin Abu Hanifa ko Imam Ahmad bin Hanbal ko wani cikin magabata wanda su a lokacin su hadisi ya farki ne da'if to kaga idan ba gane istilahin malamai ba babu yadda zaka gane maganar su dole sanin larabci kadai baya sa ka gane addini sai ka san yare na kowane adana kamar yadda ka san mutumin da ya karanta turanci ya kware a turanci in bai karanta sciences ba babu yadda za a yi fahimci yaran rayuwar science in bai karanta geography ba babu yadda za a yi fahimci yaran su in bai karanta kaza ba da ilimi akwai yaran su ya san harshen mai turanci din wanda suka saba in sun ce kaza suna cewa ka suna nufin kaza kenan in sun ce kaza suna nufin kaza kenan sanin turanci kadai ka zama mayan turanci ba zai ka fahimci wancan yaran ba sai in ka karanta wannan ilimin to game da sanin larabci baya sa ka gane yaran malaman hadisi sai in ka karanta musalahu da algarba wata ta'dil da ilmul rijal sannan za ka gane yaran malaman hadisi kamar da sanin larabci kadai ba sa ka gane yaran malaman fiqh sai in ka karanta qawaid fiqhiyya da usul fiqh da sauransu kafin ka san yaran su suke amfani da ina fata an fahimta to da haka kar wani ya dauko maganar wani malami sai ya malama da ta'ada yake da riki da yake wani malami sai mu ce wani malami ne faɗa mana shi na da ne ko ne yanzu in ka ga wani malami ne da mun san yaran su hadisi hasan shine ne sai yi sai to ka kai ne baka fahimci yaran su ba haka sai kai kuskure wajen fahimtar addini amma ga yadda al'amari na farko kenan na biyu waɗanda suke magana da jahilci su zo su ce ai ba za a ce ba ko hadisi da yi ka ji duniya ta lalace wai za hadisi ba ko da ibi yanzu maganar annabi ba ko da ibiya to akwai malamai jahilai da suke faɗin wannan na ce musu malamai da haka ake ce musu a amma da hakika jahilai ne sun gani suke ba da kamata ba a ce akwai hadisi da ibi wata kar ce annabi ya ce to shi kenan magana ta kai sai kawai a kama abi duk abin da aka ce annabi ya ce wai gaskiya ne da shi ne malam abdurrahman ke buga wani misali ce kaga wannan idan aka bi su mu ne lokacin ba ta ba da mu da wace cikin addini da akwai wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam da ake dangantawa annabi shi aka ce annabi ya ce kyale ni da bakaken fata kyale ni da su ba na da su su in sun biyan yunwa su yi sata in sun koshi su yi zina shine aikin su wannan hadisin sahihi ne ko da ibi wannan hadisi dai kace bai sahihi ne ya zabi ya ta ya ya da ne fada ba ba komai a wuce matsayin ka a cikin addini ke kan da matsayi cikin addini ka zo magana ba daga ba magana ba za zanto da wannan abin da zan daga wannan wani ne yake so ya launin sa kawai sai ya wannan hadisin ya jira ba kake dan su yi ba dan kai ba ya kawo hadisi dan ya ture na waɗansu mutane to saboda ka ga irin waɗannan dole wato karatu ne ke sa a fayyace ababai a wani sai kullu bai ba a shahma ba wai dukkan kowane fari ake kiran shi kitse ba akwai farin da yake kitse ne akwai farin da yake rogo ne da kuma da ba dukkan mutumin da yake kammata da libasin ilimin za a ce masa malami ba dan ya sa rigan malanta ya rike kandiri ya rauni ya mai sai ce mala a dole sai an bincika ne akwai qur'ani akwai hadisi in ba qur'ani ba hadisi to kai ma kake mala kake istighfari kasan kai kariya kake ba gaskiya ka faɗa biya kuɗi hakuri in na kausa harshe saboda wallahi abin da akwai bakin ciki ta ga mutum ya amince da shi ta kafar watsa labarai ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza kuma ya ce mutane kare cikin addini suna islami kuma ko da yawa daga cikin hatta wanda suke tare da shi ta fuskar ra'ayi sun san kariya yake wa amma ba za a yi masa kara sun da ana tare shi a jam'iyya ɗaya ko kungiya ɗaya ko ɗarika ɗaya ba za a yi masa kara an san kariya yake akwai wanda an san ba malami ba ne amma wanda suke tare da shi a ɗarikar sun san wallahi tallahi ba malami ba ne malamai da suke jin magana sun san ba malami bane ba amma tun da kare wannan ra'ayin to shike na kyale ta tafa ko ba kuma ne zai magana yayi zalla zai zage su kan wannan ai ba addini bane bikin Allah shi rufa mana abinda muka faɗa ne Allah shi ba mu lada da muka da Allah shi ya san sai wanda suka shafi karatu kadai wanda ke cewa sau da dawa sau da dama akan yi masa tambaya a matsayin sa na zai iya tunan hukuncin da aka tambaye kuma ya tabbatar akwai hadisi akan wannan hukunci sai dai shi bai rike hadisin ba to zai iya faɗa mutane wannan abin da ya sani wanda ya sa akwai hadisi tabbas akai ko da ba zai iya kawo su ba da halatta za ka iya faɗin wannan abu matukar kana da tabbas ba ku kwanto wani da cewa wannan matsala akwai hadisi da abin da malamai suka ce game da ita suna masu kafa hujja da wannan hadisi ko da ba za ka iya kawo hadisin da larabcinsa ba tunda ya halatta riwayatul hadisi bil ma'ana ka rawaito hadisi da ma'anarsa wannan babu laifi wannan yake cewa halaccin tawo rashin halaccin tawo ne kuma ya takaita ne akan sifofin Allah kawai ko har ma da ayoyi da hadisai baya halaka kan tawili cikin sifofin Allah a karkatar da ma'anarsa tawili dai ya zanto ne shine allah lafzi an zahirihi mutabadir minhu ila muhtamalin marjuhin wannan baya halaka cikin ayatul sifat ha kuma baya halatta ko ba cikin ayatu sifat ba kai tawilin ayat alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai fa in kana da dalili bai yake sai tawili shi ya san tawili ai irin tawilin da ya shahara wurin mu wanda dai muke magana akan sa shine ga lafazi da sananniyar ma'anar ta cikin larabci amma sai ka kakkatar da wannan ma'anar ka ce san ba ita ake nufi ba wannan nasin da ya zo da wannan lafazin duk da lafazin kaza zane amma ba shi ake nufi ba kaza ake nufi an fahimta ko ka ce ba shi ake nufi ba kaza ake nufi saboda ne saboda kaza yayin da duka ce lafazin nan ba lafazin wannan nassi da yake kaza ba kaza yake nufi ba kaza yake nufi to baya halatta ka ce kaza din nan sai in kana da dalili da tabbatar da in ba ka da dalili ya halatta a kawai dan ganin damar ka ce ai wannan nassin kaza yake nufi a dole ka dauke shi a da salarati da yake ba tare da ka ba ina fata da kuma bayyana da kyau yanzu misali Allah madaukakin sarki ce wa sariqa wa da fakaba wa aydihuma jaza'a bima kasabana kana min Allah balawa da ne ya fahimci hannayensu sakamakon abin da suka aiwatar wannan ba ba ne daga wajen Allah idan an ce hannu me ba na hannu a hausa da larabci da kowane yare ma me ba na hannu daga ina zuwa ina ke dauka ba na hannu amma da da za ka fara ta to yanzu idan mutum ya dogara wannan ayar ta zai bada yake zai kwarar ta daga nan amma da ko magana da ta annabi hadisi ya fasara da yake dake ba wai ana nufin hannu daga nan zuwa nan ba wani bangare da hannu shine ila daga nan saboda hadisi ya tabbatar da wannan yanzu ka tana da dama a cikin nan wurin ka ce ka ga nan ba hannu ake nufi gaba ɗaya ba ana nufin wani bangare da hannu shine daga wani hannu zuwa abin da ya an gane saboda me yanzu wannan wani na iya tuhumar da to idan ka haka ai ka kautar da lafazi daga ma'anarsa kai tawili sai ka ce eh tawili da akwai dalili ko akwai dalili shine ne na san hadisin sannan annabi da ya nuna kaza misali da wannan da abubuwa da dama wannan mutum zai iya kafa misali ne wanda za a kautar da lafazi daga zahirin ma'anarsa ta larabci zuwa ga wani abu duk da cewa wannan kila wani ya zo ce ba tawili bane ko domin da lafazin kansa yana nuna nan wurin yadda dan dama su da lara ta alfara ko dai ta zanto dilalatul musabaqa ko dilalatul tadammun ko dilalatul iltizam to kaga anan zai ce bi dilalatul tadammun aliyar da ma arzuku aliyar saboda shine islahul lafzi ala babu ma'ana wani fa'ida da ma'ana ma'ana zai iya maka wannan shine amma ta wata fuskar kuma za a iya cewa ta wuce ne amma an ta saboda dalili kaza da haka duk inda tawili ke baya halatta kai sai inda dalili shi yasa su malaman usul fiqh suka kafa tawilin da wannan ma'anar zuwa gida uku akwai abin su kira at-tawilul qarib ko at-tawilul kuma at ko at ko kuma at-talaq ko al-qarib shi ne ka kawar da lafazin daga zahirin ma'anarsa amma saboda wani dalili da ka dogara da shi ingantacce na Qur'ani ko hadisi at-tawilul ba'id ko ka kautar da lafazi daga ma'anarsa saboda wani dalili amma sai dalilin ba ingantacce bane ba baya inganta a kafa hujja da shi a wannan nasu ko da ya inganta amma baya daukan wannan ma'anar da ka kai amma sai ka kai da wannan sai ka tawo ne kare mutum na iya wannan tafsirin kuskure idan ka tawo wannan na iya zama dalilin in karkatar da wannan lafazi da karar ba to wannan sai ka tawo ne bai akwai kuma abin da ke kira al-talaq shine ka kawar da lafazi daga ma'anarsa ba tare da abin da ba tare ma da wani dalili ba ko mai rauni ko mai rauni har kawai dama suke fasara shi da fasara intiya da suka ce fadi mallar ta'ala eh, kada musa kawai inda Allah ya amurku an basa kada nan gudun basa basara basara a larabci shine ne sani dabba ce ba bil adam ba ce kafa hudu da ita amma duk suka fasara basara annan da Aisha to kaga wannan kautar da lafazi daga ma'anar sa zuwa wata ma'ana ta biyu ba dalili a kansa ko sahihi ko sahihi ko a hankalce ko a shari'ance tsabagen wanki da littafin Allah ke wannan ke nuna mutum da iya rida a irin wannan ma'ana to wannan wannan suna kiran da da lissafi kan sabar wasu wuri sai kawai talaqu bi kitabillah tahrif talaqu bi kitabillah mutum ya yana wasa da littafin Allah ne to Allah ya tsare amin

in fasara da hausa kaga abin da zaka tambaye ni hujja kenan da ce na hawo minbari tun daga farkon hudu ba har karshe hausa kawai nayi ban kawo ko da larabci ɗaya ba a maimakon ce innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh sai in ce yabo ya tabbata ga Allah muna gode masa muna neman gafararsa muna neman tsirin sa daga sharrin kare kanmu zuwa karshe kaga sai ka tuhumce cewa na hudu juma'a da ne to amma ka ji innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu da larabci har minti goma ko sha biyar sannan daga bayan fasa da hausa kaga ban yi hudu ba da hausa ba da larabci ne hudu ba sai ka yi tambayar ta biyu kuma ka ji tunda wannan ka tambaya ne kuma ita na bada ansa tunda ta biyun ta biyu baya daga baya ka amma dai wannan da ka tambaya ban yi shi ba ta shafi darasi to eh ولا كذا ولا كذا ولا كذا yayin da duk aka ce mutum kare ya ta kalidi ko ya dauko hukunci daga qur'ani ko hadisi kai tsaye ba mu ga ta tafi dukkan jama'a ina jin na ta wannan kisa da ruwan wurin kawai da wuce saboda lokacin magana idan mai yawa sai zaman to kamar akwai gondar suwa da saurare amma ba magana kai ta shafi kowa da kowa mutane kashi uku ne ta fuskar karatu imma mutumin da ya kai matsayin mujtahidi kaga wannan baya halatta yi koyi da kowa sai tsaye zai ciro hukunci da cikin Qur'ani ko hadisi yayin da yi koyi da wani to yayi kuskure imma mutumin da yake muttabi'i muttabi'i shine mutumin da yake da ido a ilimi shi ne kai matsayin mujtahidi mun lantana ya zakulo hukunci sai tsaye cikin Qur'ani da hadisi amma Allah ya bashi wani bangare na ilimi wanda idan aka ce Sufyan al-Thawri ya ce amma da bin zaid ya ce amma da bin salma ya ce auza'i ya ce al-imam malik ya ce shafi'i ya ce zai iya duba maganar kowa ya gada da me ya kafa hujja ya ga wani dalili ya fi karfi ya bi don mutabi'i kenan ba yake ya ke ba amma mutabi'i ne to wannan mataki ne duk wanda kai wannan mataki shi wanda halatta bai ta kalidin kowa to sai kuma wanda yake mukallid mukallid kuma shine awamun nas wato gama garin mutane wanda ba su da wani rabo na ilimi abinda suke da shi ne ilimi kai matsayin su iya karantawa bambanci magana tsakanin mana da wani ko su gane dalilai dalilin wani in ka gane san hadisi yanzu ka gane san larabci ka gane san qur'ani ba ya bambance wannan ne larabci wannan ne qur'ani wannan ne hadisi shi ne ya ta kai magana da wani yaran da yake tsammanin larabci ne amma menene qur'ani menene hadisi menene larabci ka tsaba bai sani ka ga wannan kace masa ne qur'ani da ko ne ko ya ji hadisi ya dauko ne wannan hukuncin sa shine ya zaɓi wanda yake ganin ya nufi da jin tsoron Allah sa da ilimin sa ya masa fatawa ya yake bita an fahimta ko ya zaɓi wanda yake ganin ya yarda da ilimin sa da tsoron Allah sa ya masa fatawa ya yake bita shine hukuncin sa ina da matsayin sa da mukallabi babu yanda zai ka ce istihadi da asar dalibai su dauka cewa da an ce karkai koyi da mali karkai koyi da kaza su dauki magana haka ana talaka ha kowa ya dauka da gawa ya zama matsayin mutum idan yake nan yayi abin da ya ga dama da an kawo magana wanda ta saba yace to to imam malik din ma ya bai da hujja shafi din ma ya bai da hujja to irin wannan akwai karancin ladabi wanda idan mutum na yin za ga ba zai samu albarkar ilimi ba Allah ya tallaka girmama su da matsayin da Allah ya ba su girmamawa daban kuma cewa magana su wanda ake ganin ta saba hadisi wannan kuma ai daban zaka je ka dauki wacce magana ta hadisi da gyale magana su rashin daukar magana su baya nuna rashin girmama su wannan shine ma girmama su din a irin wannan zaman dan babban gurin su a rayuwa su ga an yi wa annabi da'a ko suna da rai ko ba su da rai ba su da wata manufa ko guri a duniya da suka ga ana da ya wuce su ga mutane na yawa annabi da'a shine babban manufar su ga wanda suke da wannan manufar yayin da dukkan annabi da'a ka faranta musu rai ko suna nan ko ba sa to ba su yi fita bakar magana game da cikin malamai sai ai to wani ma bai da hujja wani ma bai da hujja wani ma ai kaza ne wannan nan yana da falala da kima da daraja cikin musulunci kafin ka gano wannan kuskuren guda ɗaya yana da daidai da ya sama da ɗari biyu to ka kasa bai yanzu idan aka sai kirge tsakanin kuskuren sa da daidai dan sawanne biyawa ba za ka yi kirge da dai ba amma kuskuren kila kai yi kirgewa to me na faɗa masa bakar magana kuma yasa kullum ake bukatar mutum ya fahimta mutum ta fuskar addini in dai ka dauki ka'ida wanda za ta raba ka da fi'anci ka dauki ka'ida kuma za ta raba ka da sufanci to ka riga ka huta za ka fahimta addini da kyau ka'idar fi'anci shine shi shugaba ya kuskure ba haka bane ba sun suke da yin fikari na ita masala ba kenan gaba baya kuskure don abin da ya faɗa sai a in dai imami hujja ya ba da fatawa magana ta kare kana iya kyale maganar Allah kai tsaye ka fita shi to kaga wannan shi an ne ba amma hankali sai wannan ya shigo cikin sufanci yanzu to sun ba shehi kuma shi ya zama hujja ina yadda sun suke da imam wanda bai kuskure haka su ma sufaye kuma suke da abin nan shehi wanda za a bi su kai tsaye wa sallimi al'amr lahu la ta ta'tari wa law bi isyanin ata idan khud ka sallama masa al'amari gaba ɗaya karkace dan ne ko sako yayi to a lokacin an wajabta saban sai ka bi haka abdul karim al-jili ya faɗa daga cikin manyan malaman sufaye to ka daina faɗo wannan sai da yayin da ka ɗauki wannan kuma shi ke nan kaga kenan za ka fada kira mu halaka mai yawa ku fita daga wannan da ku fita daga wannan tafarkin shi a cikin sai sai ka fahimci sunna daidai sai ka kubuta kuma daga kawarijanci da mu'tazilanci domin anan gurin shi an ci da sufanci sun ɗauki wata matsaya ne guda Shi shine shugaba baya kuskure duk abin da ya faɗa dole a bi ka nan gurin kuskure ne mai girman gaske dan wannan zai sa ka kyale magana da wanda ta zo daga wajen ma'asumi ka gama maganar mutumin da ba ma'asumi ba to sun sa sun shi an fi suka yi wata dabara sai suka ce to ai shi kanshi imamin ya zama ma'asumi ne dan haka dole a bi da su yadda suka huce kenan da mutane to su kuma sun faye ba su yi wannan ba sai suka ce to kai ko da kana ganin daidai ne kana ganin abu kaza da shi ya faɗa kuskure ne to wannan a ilimin hakika daidai ne a ilimin shari'a da kake da shi da Qur'ani da hadisi kake ganin kuskure ne kai ko baka da hakika shi ko da hakika to kaga anan gurin Allah kalli idan kana da hankali sai ka tafi akan shari'a ka tunda ita ka sani ka kalli shi da hakika sai dai ta hakika da shi ya san ta dama ta sai suke kwantar ko wanda da kuɗin nan da yake bayarwa wanda yake ya iya karbar wato a yi intikadin sa a rushe shi ta hanyar Qur'ani da hadisi to su mutazilanci kuma da kawarijanci su kuma shine wato su idan kai kuskuren guda ɗaya sai a ajiye ka gefe guda ba magana da kai ka gama kenan ka yi expire to sun yi ba da kuskuren amma idan kai kwanto kai maka daga kasa inda zaka koma ba wani zai tsoron karaba ba to waɗannan ababai dukkan su kaga bidoyi ne kuma dukkan su kishiyan asratul mustaqim ne to yanzu ya ga mutum akan ɗaya daga cikin aqidun nan ba tare da ya sani ba ya da awar lanci ko janci ko sofanci ko shiyanci amma sai ya samu kansa da wannan burbushin wanda aqidar azuciya idan wani malam ya kuskure ce malam ki ne ya kuskure to wallahi ni da dawo ba ne ba ba sauraron karatu sana'a ba kaga shi janci ne da ka kaddara kuskure waye ya maka da ba baya kuskure daga nan ne ya zama mala'ika daga nan ne ya zama malami komai yin shekara goma da suka wuce daidai ne amma yau da an yi kuskure shi da jawo ya rabu da shi kenan nan me mai kuskure a <laughs> abin mamaki ne kare ya kuskure ba wai yin kuskure na abin mamaki abin mamaki yana yi ya kuskure ba wannan ya kamata ya bayar da mamaki da haka abin da ke bukata yayin da mutum ya kuskure ka duba bangaren alkhairin ka duba bangaren kuskuren wannan yawa to sai ka masa adalci sannan kuma ka roƙa mata gafara cikin kuskuren da kuma shi ne kuskuren babban abin da ake bukata ba aibu bane dan kai kuskure ko dan nayi kuskure amma aibu shi ne in doge akan kuskure na kan kuskure na faɗakar da ni in tsaya a kai in ce ko za a mutu abin da yake kuskure ne a zahiri ba da hujja akai in doge akai dan saboda na da ba ta fatawa akai yanzu ba na so a ga wannan na to kaga wannan shine babban zalunci duk malamin da ya haka to ya sai iya eh, zalunci kaga wannan yana son ya daga kansa ne a matsayin abun biya kyale Allah da manzansa kaga nan dole take wani mataki na dawo da shi hanya ta kowace hanya lalima zabi zabi kawai cewa ne da sauransu dawo ba shi ke na rabu da shi da alƙalin take ga mutane to waɗannan al'amura dukkan su sai muna kallon su da ido na adalci da kuma ido na ilimi kullum mu daina kallon mai zuciyar mu take so a mai nasi na shari'a yake so wani da ya ga zuciyarsa tana son kaza to shi kaza din da haka zai zo ce dole kaza in ba haka ba kuma kuskure a kai ba ne. bane in ba haka ba ya rabu da mutane in ba haka ba ya fita daga kwamiti in ba haka ba ya fita daga makaranta in ba haka ba ya gina zuwa ya dina sauran karatun malam ne kawai shi aka saba wa kai kadai ba na san qur'ani ko hadisi ba shi ne ba a masa daidai ba ya kafa bambance tsakanin bukatunsa da bukatun musulunci a nan gima take me yake so me musulunci yake so baya irin rabe su haka kaga wannan anan kuskure yake so Allah ya tsare Allah ya daga daga assalamu alaikum dan adam shine wanda yake tunani wa kansa da sauran yan adam yan uwansa daga lokacin da dan adam ya zanto tunaninsa na shi na ne ya zama tunani irin na dabba chairman da local government kansila kwamishina gwamna shugaban kasa minista kamarar sakatare ko darakta a ma'aikata ta gwamnati tunaninsa yaya duk jama'ar da ke nan za su moru yaya jama'a za su amfana da wannan ma'aikatar ba yaya ni zan moru ba daga lokacin da ya tunanin kansa shi kadai yaya zan yi goma a cire tara ta zama nawa yaya zan yi in fitar da wallahi yayi tunani irin na dabba da haka ubangiji ke magana cikin qur'ani ko waɗanda halayen su yadda kasan dabbobi ulaika kal an an barhum azal zaka mamaki a ce mutum kamar dabba yana da siffa ta dan adam amma na da irin na dabba dabba ne kai dan adam musamman kai musulmi a cikin fatiha an koya maka kullum zaka fada sau goma sha bakwai iyaka na abudu wa iyaka cewa kake gare ka muke bauta ba ta kai ba iyaka a abudu ba gare ka nike bauta ba muke yi kai dawa yan wanka wa iyyaka nasta'in muke neman taimako ihdina siratal mustaqim shiryar da mu baka ce ba ihdini shiryar da ni Ka ga kana magana da harshen ka kan sauran wanka musulmi to yadda a cikin sallar nan kuke tare haka a wajen sallar za ku yi tare in zaka saya kai nasiha in zaka ka kai nasiha in zaka saya ka bayar da farashin abu daidai kar kai kokarin ka ka damfari mutum ka cuce shi ka dauki abu guda biyu ka boye in zaka sayar yi kokarin ka bayar da abin da bayar da aibu inda aibu fadawa mutum cewa wannan kudin su za rage maka saboda akwai aibi kaza annabi ce Allah ji kan bawa mai saukin hali lokacin da zai saya mai saukin hali lokacin da zai sayar mai saukin hali lokacin da zai hukunci tsakanin mutane kowa ya shiga cikin gurin Allah kada mai kudi da dan kasuwa kowa ya shiga to kai da aka baka wannan damar kana cewa mu mu a cikin sallah haka ke faɗa to daga ranar da ka samu wani abu sai ka rika tunanin ni ni kaga tunanin ka yanzu yana cikin na dabba tunanin dan sako samu ka ki dangi wato shi dan sako ba samu abin duniyar ba ne inda za a ci nan ne tashi hankali inda za a ci yanzu inda za ka samu talaka wanda bai da komai ka kawo zakatar da dubu ɗari biyu ka bashi matsalar ta farko ina zai je kirga wannan kudin lami lafiya ko mata ta ba ta gani ya yi ta wa kina in ya shiga daki ya rufe in mata ta ce salamu alaikum haka zai ya san kowa ya gani to haka tun daga sama har kasa galibi haka ake illa man rahimar rabbuka wa qalilun ma kadan ne cikin mutanen da ba haka ba rayuwa ta materialism ta riga ta mamaye zukatan gida mota da sauransu sai sa duk amana da ake bawa mutum sai dauka cewa kamar ba kawai hani'an mari'an ne kuluhu hani'an mari'a haka masu mulkin kasar nan suka dauka kuluhu hani an mari'a in ba haka sai mutum ya saci kuɗin da ba da shekarun da zai kashe su akwai dabbancin da ya wuce wannan duk wanda zai saka sayar yana satar abin da ba motar shiga yake nema ba yana da ita yafi karfin sa ba gida ba da zai zauna yafi karfin sa ba abinci bane ba yafi karfin sa ba sutura bane ba yana da sassa sama da dari na a halin yanzu to wannan abin da ya karu akan gida motar shiga abinci abin sha to ya zo ne in akwai hankali in akwai basira ya zama mai to dabbanci kuma sai ka dauka kuma sai ka kai waje kuma wanda yake na kasa don haka yake yanzu tunani an riga an gurbata gaba ɗaya society din gaba ɗaya maza da mata yara da kanana wallahi da zaka sami yaro dan firamare yanzu ka tambaye shi a idan ka zo makaranta me zaka yi soja daga nan fa sai ke gwamna ya tare komai ya jamfe ne ya je gwamna daga soja gwamna firamare soja gwamna duk abin da ke tsakanin nan ya jamfa titi saboda yana gane da ake gaba daya kasar to duk yadda jama'a su lalace bai kamata kai kuma ka je musu ka lalace ba muna bukatar a samu mai sanya kwatanta gaskiya cikin yan siyasa ko mutum ɗaya ne ka kwatanta gaskiya ka ga yadda Allah zai taimake ka ka yi tunani na bil adama ba tunani irin na dabbobi ba tunanin dabbobi dan tsako idan ka samu baka san kowa ya samu kai kadai ka sace abin da ya shafi kiwon lafiyar mutane da wuce din su da tattalin arzikin su da ilimin su da komai ka sace kai kadai kar kai wannan ko yaudara kaga halin dila kenan ko dan da mara karfi kaga halin kura ke duk dai halin dabbobi ne wannan ko kaza sai kai ta bin wannan ayar ulaika kal an'am bal adal sai ta yana gare ka cikin halayen mutane ulaika humul ghafilun ghafalallu kai waɗanda ba su san me suke ba wallahi kamar yadda na faɗa ina rubuta sura saurare duk wanda zai sata yanzu ya kamata ya dauki izina da shugabannin da suka wuce da suka sata ya dauki magoto sun su sako na zayyar shekara talatin yana sata ya dauki sarkin sarakuna bukasa na central africa kujerar zinari komai zinari tekulin zinari komai yanzu ina suke yau sun zama fi'ili mazi fi'ili mazi yadda kasan ba a taɓa yin su ba a duniya Mobutu ya sace kudin kasar gaba daya kasar ta nemi rance a duniya aka cewa zai ba ku rance dan rashin kunya yace jami'an gwamnatinsa su zo su haɗu da sakatarorin kamfaninsa a tattauna za a yi shi ya bai wa shi. bashi don tsabar dabbanci ba ya wannan ya gama aka zo aka yi masa jiyan mulki aka je ya mutu a waje a banza aka ɗauko kawar banza a kawo kasar a karfe ya riga ya wuce an saka maka kasa abinka wanda an katira jikinta an karaya burbushinta da yana umar salauta bai san mutuwa tana zuwa ba waɗansu kwanaki suka wuce kaɗan duk ɗan najeriya hankalin sa tashe yake me yake jin tsoro ta Oktoba saboda waɗansu mutane guda biyu kawai da suka zama alkaɗe game da ta Oktoba kowa da tunani mai sayan kayan abinci ya aje ya fara saya na ajewa ba dan kowa ba idan ta Oktoba ta zo bai sani ba kila za a zai zanto ba fita kila kaza za ta rikice sai ubangiji ya canza lissafin gaba daya ma bai da shi yasa wadda na. daga safe fa zuwa rana ta karkata ubangiji ya canza lissafin ya zama wata sabuwar ajanda daban wa da aka da ita ba to duk wanda mutane ba su dauka izina haka kowane irin mutum za a iya dama masa lissafi kowaye za a iya dama masa lissafi kowane ne za a iya dama masa lissafi cikin abin da bai kai ba shugabanni nawa aka yi kafin a zo kan wanda suke yanzu a tsakiya suna da yawa amma idan ka faro tun daga lokacin da Najeriya ta zama Najeriya ta sami yancin kai zuwa yau da ka tashi zaka fara tuno su sawo baka ta fara balewa su Ahmadu Bello Sardauna da ka tuno su baka da wanda zai dauke maka kewa kuma sai mutum da ya ko biyu cikin duk wanda suka auri kasan nan har yanzu mu a nan yankin arewacin kasar nan albarkacin wadancan mutanen muke ci abin da suka gina muke so a rike kana kwace mana fa abin da suka yi kana kwace mana Ahmad bin Lubasi kana kwace mana abin da suka yi fa muke so kana abin da kana kwace mana ba wai mu gina namu sabo ba da yan siyasar mu da sojojin mu da tsaye a cikin duk wanda suke sojan nan yanzu irin waɗanda za su je soja ne a ce kai ka tantar don ne ce na kara musu mita biyu wai nan gajere ne ce na ba shi mita biyu ki ba. su ne kuma suka suka ci suka ci amanar sabbin suka ci amanar mu suka ci amanar sai to ya kamata in siyasar mu su farfado wallahi duniya ba ta da tabbas kaga kullum sabuwa take zama to alamar ta kusa karewa ke wato in ganga ta sai zaki fashewa za ta yi dan Allah alkawarin ba zai tafi duniya ba sai ta cika da ado duk inda aka yi gidan kasa da idan an rushe yanzu su mutu inda da zana ne yanzu ko an mai da shi na kasa inda babu telefon an kai telefon tsari na da an kawo an zo an yi facilitating dan abubuwa ya zama digital an yi menene ai ko menene ana sake sabo tagwayen hanyoyi menene ko me to alamar duniya ta kusa ta jikin hatta idza akhadhat al-ard zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasidan ka lam taghna bil amr كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون الله حتى تاتي كذا أدوة كمان بنا تاتي با وبين الامر من يزومة أو تاتي أكو يما فجعلناها حصيدا sai mutum ya tafi zanto kamar gona da aka girbe ka an lamta hana bil'am kai ka sai je ba ta bayanta ba a yi busa kowa ya mutu sai kuma a sake wata buta kuma sai kowa farko busa idan a kowa ya mutu nufaka bi suri fasai kaman fi samawati wa man fil ardi illa kowa ya mutu ba wanda zai ce galiban da ni illa man sha Allah summa nufaka a yi ayata biyu fa idza hum qiyamun yanzurun kuma kowa ya tashi ya gaisa a kiyama da haka in ka wa duniya gida na yayi motar yayi rigar yayi sai lokacin da zaka mutu nan ran da zaka mutu nan za ka sake sabon yayi yanzu america take tallar mota sabuwar mota da za ta fito a cikin shiga ta dubu da abin da zai biyo baya kawo za su driver ba driver kawai driver din da za a yi ta kama titi da zai kasuwa a yi ce bane a zo wata dawo gida an fara tallata ka ga kafin a zo ne yayin ce ya kamutu kuma ba shi ne za su gaba da yayin da kuma ka mutu ba za a fasa yayin da mutuwar ka ranar da za ka mutu ranar za a fito da sabon tufafi ne yayi ranar za a fara kallon sabuwar mota ta yayi da kana da kuɗi a makara a banki a gida ko a waje ga yayi da sauran minti biyar ka mutu wanne za a fasa ciki ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون da haka dan Allah ɗan siyasar mu da shugabannin mu su ji tsoron da daga lokacin da aka ce an karbi an samu canjin gwamnati nan a ce kar ai komai a Najeriya tsaya aka fetar kawai aka samar ya isa a ce an jinjina wa gwamnatin da take gudanarwa ya isa masu shawara a ce haka suka bayar da shawara komai a dakatar ina amfani a waje a ce kayi a gida ko mutum da shan wahala kuma ka malami ko sarkin gargajiya da zai tsaya faɗi gaskiya ya faɗa shugabanni abin da yake kawo ya ha'inci ha'inci juna muke idan mutum na sa ba a ce masa komai sai ya sauka da tsitsi ne masa kai ma sai ka sa bakin kaci sai kuma ku san kaza ba kaza ga kaza ga kaza ta ce wajen kawo matsala amma ba ce wajen kawo yau ta ba lokacin da ake sanar da baka bada shawara ba saboda haka amana din ya kamata lalle mutane su tunata wallahi girman ta ba karami bane ba annabi ke ta shugabanci ba dama ne ranar tashin kiyama kaji Umar dan Khattab ke cewa da a ce raƙumi ko raƙuma zai tuntube a birnin Bagdada da sai na ji tsoron kar Allah tambaye ni gobe kiyama ina Madina me yasa ban gyara mata titi ba rakumi ko rakuma rakumi ko dabba kenan fa dabba dabba tana da rama a cikin addinin musulunci da aka ce mata ga wanda zai shiga aljanna saboda magi ga wanda zai a za su shiga wuta kai saboda magi ga wanda zai shiga aljanna saboda kare a cikin musulunci da ko wannan kare yayi wa rahama ya same shi na zai ci ruwa ba shi ruwa annabi ke zai shiga aljanna to idan an kai kaiwa me za ka samu mage aka yi wata annabi ce za ta shiga wata ta tsaye mage bata bata ta abinci ba ita kuma bata bata abinci ba har ta mutu ranar tashin ta sakamakon sauta ina ga wanda ya yi watar da bil adama ya ranar da su me sakamakon su gobe kyawa duk kuɗaɗen da ake raba kananan hukumomi a kowane wata abin da daga an ba karamar hukuma miliyan uku miliyan uku da rabi gurgudan yawan jama'a da gurgudan kazanta in aka ce albashi na malaman firamare da albashin ma'aikata gaba ɗaya sai ka samu miliyan ɗaya da rabi sauran miliyan biyu da rabi ko miliyan biyu wannan kuma sai ka rasa ina tafi wannan banda kudin tasha da za a karba banda kudin haraji daga wajen yan kasuwa banda kudin kaza banda kudin kaza wannan duk ba a magana su sai wani watan kuma ba da sai shugaban karamar hukuma yanzu ya zamanin sai kare da kuma kwalbati guda daya bai gyara magudanar ruwa guda daya ba bai gyara rufin kwana makarantar firamare guda daya ba haka ake a nan haka ake a idan aka ce za a ba da kungiyar kuma guda daya a kan kudin naira dubu ɗari to wanda ta fito daga wajen sa ya dan dan dama dan kwangila ya kawo masa da abin da kace dubu ɗari sai ke to shikenan shi kuma sai kara ta zama dubu dari biyu wata ta na zama shi kuma ya kara ta zama dubu dari uku ta kara ta kara kafin nan gurin wannan kwangilar ta dubu dari sai ta koma wajen miliyan uku a haka za ta fito a haka za a yi kuma kowa ba mai inkari malami ba ya inkari alkali limami dan boko soja gandaroba masu yawa titi kowa ba wanda yake inkari kawai an yarda da wannan ita ce rayuwa wallahi wata rana sai a wayi kawai babu wannan Najeriya labari yake yi wani abu ake daban amma halayen da ake ba irin bin adam ake ba kowa ya zara ido ba wanda zai ce komai amma na ta riga ta kauce alkawari idan mutum ya muku alkawari zai muku gyara kai ka ce alkawari ne dama zai cuce ku kai ka ce abin da ya rasa ba hannu lokacin da rantsar da shi zan muku tsiya kuka ce to mun yadda sa hannu ya sa wallahi kamar haka ake da mutane wallazina hum ala salawatihim yuhafizun da waɗanda suke kiyaye sallolin su da san an yi maganar sallah yanzu kuma aka sake yin maganar sallah kada abu al-mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'una san da zuke nan yanzu kuma sai aka ce wallazina hum ala salawatihim yuhafizuna wanda suke kiyaye sallah sai malamai suka ce san da ga maganar sallah din ake yanzu kuma kiyayewa da aka ce ana nufin kiyaye lokacin ta kenan yin sallah din daban kasancewa cikin lokaci daban da aka suka ce mawaqitu salati ake nufi mutane da suke kiyaye lokutan sallah ya tabbata cikin hadisi an tambaye annabi cikin ayyuka na gari yake cewa da yin sallah a farkon lokacin ta dan haka dai yana daga cikin abin da yake sufofi na mummuni kiyaye sallah hadu zuwa ala salawati wa salati al-wusta mutum ya yi a farkon lokaci kar ya ta a karshen lokaci sai illa ruwa ta kama sannan mutum ya yi a jam'i kar ya yi shi kadai duk mutumin da yake lafiyayye mai lafiya wajibi ne ya jam'i mata ne ba wajibi ba su muta'a'in sun je suna da lada in ba su je ba sallar su a gida ta fi lada amma namiji dole ne jami ba wai sunna ce mu aka da ko mutahabbi ba dan Allah ya ce wa aqimus salata wa atu zakata warka'u ma raki ku yi kuyi tare da masu kuyi wannan sai amr ne wal amr yaqtadu al-wujub in magana da kuma amma dan wajibi wal makahu ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ne makahu ne kuma gidana na ne ka ba da dan dagora a musallan ce mana annabi ce ta suka tafi har ya ta sai kirawo shi yace an kira sallah a masallaci zai a gidanka yace in to dole ka zo masallaci makaho ga gidan na ne da bayan da bayan da jagora da haka yana daga cikin kiyaye sallah yin ta a cikin dare ka da ɗan uwanka musulmai yin ta kan lokacin ta sallah ita ce farkon abin da za a yi wa mutum hisabi a gobe kiyama kamar da hadisi ya tabbatar da haka hadisin al-Imam Tabarani a cikin al-Awsat da Abu Dawud a cikin sunan dinsa kuma sallah babu yadda za a yi zanto cikakkiyar sallah sai ta dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda hadisin bukhari yake cewa sallu kamar a ra'aytu muni usalli ni sallah irin yadda ko ga ina yin sallah a inda ake so ka kwaikwayi sallar ka shine a tsarin tuffa na sallar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ba zai yi gudun sai ka koma hadisai bukhari muslim abu dawud sun zai na sa'i ko waɗansu littattafai na malamai da suka rairayo waɗannan hadisan kamar irin su shek bilbad irin su shek nasiruddin albani shek muhammad salim bin utaimin